zan mu sake duba ma ya kamata yi don mu ci zaben nan na farko abubuwa da yawa ina gaba apc yanzu abun wato sai mun san yadda muka yi da gaskiya ah, na da yaka na biyu zance ina za kai shugabanci kasa na apc ta mata tana cikin matsalan da aka cikin ta yanzu ah, na uku shugaban kasa ya ce a ba shi dama ya dan nuna wa yake so ah, ya zo na mana takarar shugaban kasa to gwamnoni kuma suna wani gefe su masu nasu delegates kuma ga suna cewa sai a don ba yi nan ba ina amfani zuwa su to shi abin da halin da ake ciki yanzu amma insha Allah zan mu gama kwanan nan a ah, to kai ya kaji da shugaban kasa ya ce a bashi dama ya zabi wanda zai gaje shi to gaskiya magana shi ne wato shi shugaban kasa ina ji a gani na fa na gan kamar an dame shi da surutu wani kawo ra'ayinsa wani kawo cewa wani wani kawo cewa wani ina ji ya ce musa dole ku yi akwai ku dan bani dama ni ma dan tunani in gaya muku ya cancanta ko ku ba da goyon bayan ku amma bai ce shi zai sa dole a duki mutumin ba don shi da dan da demokradiya ne shi shugaban kasa to abu da yake ciki amma mutane sun doka cewa nufinsa ya ce dole sai an yi wanda ya zaba ba haka ba shi shugaban kasa na gane shi mai basira ne yana iya duba halin da ake ciki wa zai ya mana mafita a tafiya da muke ciki na na apc na da na tun da kaga pdp sun gama nasu zaben to wa zai ya zo arewa wanda aka da aka da koreya da yawa din ya sa mana mafita wa zai yi wannan akwai wannan damuwa na biyu kuma to ina adalci ya za a magana adalci da su sa'adin na aka ce in mulki ya koma arewa a shekaru kuma aka gama shekara takwas ya koma kudu to wani kuma tana nan kuma su dalige za su zo da su kuma suna su suna zato za su sa ina amfani a ce dalige za su zo ba sai su yi zabe ba kuma mudin nan mu ba masu zaben ba duk wanda ya kamata manyan mutane mu yanzu su ne wakilin na da na apc su ne manyan mutane yanzu a gun apc kuma duk wanda zai fito mana ta kashi kasa na apc su ya kamata su zabe shi amma za ku amince idan ya ce duk ku janye a bar wa mutum ɗaya wato sai kuwa ya dafa wani zai yarda wani ba zai yarda ba kuma in akwai wani bai yarda ba dole sai zabe to shine masala ba to kana daga cikin waɗanda za su yarda ya ya ya danganta da yanda aka yi magana ko in aka ce roches. bai kamata kasa ta kashe kuma kasa to za ba dalili a ce ga abin da ya sa ga dalili ga dalili ba sa mutane tilas wai sai ka sauka ba abin da za a dadin maka abin da ya sa don so son mushi zaben nan kai rochas okrocha in ka tashi eh, neman ta kashi gaban kasa arewa kai dan arewa ne kai yin arewa in ka sa za mu samu koriya ta wajen arewa a baka to wani in ka tashi farawa ba zai zabe ka ba to ka bari ko kuma ce Rochas gasa gasu haka ke amma wani abun ne wato Allah zai ba shi shugaban kasa ba sai da zai tafi nan gaskiya. Menene sakonka ga su waɗannan delegate delegate din wato wakilai da ake magana a su musamman ma waɗanda za su fito daga arewacin Najeriya? Ina ganin fa in ba yi hankali ba za a sha mamaki domin wakilan nan sun canja hali ba kamar da ba in a da za a ce musu to ko biyo wani hanya ku zabi wani sai ce to sun amsa amma don wahala da ake ciki yanzu kowa waye suna hangi gaba suna suna tsoron kisa nan da ake yi yunwa talauci din nan to duk wannan in ina jikin su san cewa in ya kamata su zabi wanda su suke so ba wanda za su su dole su zabi ba a shine kuma wanda ba mu ma sa rai magun ba domin wakilan nan da suna da karfi sosai suna da mulki sosai a hannun su yanzu kuma suna fa zai su nuna waye zai zama na shugaban kasar Najeriya in aka samu ta APC. To ana ta zarge-zarge musamman ma a taron fidda gwani na jam'iyyar adawa ta PDP cewa an yi ruwan kuɗi wato kenan an siye 'yan delegates din akwai zarge-zarge tun shin kana ganin irin hakan zai faru a jam'iyyar ku ta APC? Ba zai faru ba. Wato a fidifidi ma inda ce maganan kudi ne da shi a tiku ba su ci ba mutane sun gane yanzu cewa za su ya su ba kudin kudin ka su ci da ba a ba da receipt ba sun cinye kuma su zauna lamun lafiya dama suna gani dama kudi gwamnati ne domin duk wanda suna fita da kudin nan ba wanda yake fita da kudin sa kudin gwamnati ne duk wanda kaga ya fita da sisin ko ba yana raba wurin nan ba kudin kansa ba ba kudin da yayi a kasuwanci ba ko wani aiki ba wato kudin gwamnati ne da ya samu hanya Ina ba da mutane so mutane sun gano cewa duk kudi na kuka ba da biliyan uku ma kudin gwamnati ka ba da ba da state za a cinye a sannan a shashare baki kuma a ci gaba da aikin za a yi to ba kudi zai sa ba mutane yanzu sun san cewa suka karba kudi suka zabe ka akan ka ba da kudi bayan shekara hudu ba suna wahala za a manta da su kuma yawanci yanzu kai musu waya ka sai gama cewa mun san cewa bayan ranar da tirin sai ku manta da mu don haka muna so ku nuna mana mai zai ku yi mana mm. yanzu an waye dan arewa sun ka tambaye shi cewa ya sama ka koriya zai tambaye ka to me ka yi mana me ka taba yi mana da ba ka san mu ne ka san mu ba yanzu ne ka san mu to wannan ya dara kana so mun san cewa dai a za a sha baki insha Allah eh, eh, eh, a APC